البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الهيبة باب بزي بتو أكن قول الرجل متين ينا سن صفا تواني صفا دقيقة دزائية غاني شد شيكي دزائية غاني شد إتكي ba san shi da wata sifa ba amma kuma siffar ta kasance ne sifa ce ƙila mara kyau sifa ce ta halitta al'imamu zaji rahmatullahi alaihi na sha faɗa mana a cikin siyarwa alamin nubala yana siffanta al'imamu a fa'u na abi rabah rahmatullahi alaihi ya ce wa kayan afasa a haraja sun mashulla ya ce ya kasance na da ƙatan hanci sannan kuma da ma ga shi gurgu sannan kuma bayan haka ke ɓangaren da ke shi ɗaya shanye alimamu zahabi ya ce a duniya bai san wani mutum mai muni kamar sa ba ya ribuhu ya tabuhu afwan ya tabuhu ya ya tabuhu bal ya sifuhu shine abinda malamai suke ce masa al-ghibatu lafziyatu lafziyya eh, lam yurid بوصفه تعييره بل قاله لبزا mutum ya siffanta wani da baki haka ake siffanta shi da shi a agurgun nan a a ido ɗayan nan a a gajeren nan a a bakin nan ta ga sukofi ne wannan kila rai ya kan idan an aka siffanta mai shi da su to amma wannan malamai suna ce masu algibatul lafziyya giba ce ta lafazi ba algibatul qalbiyya ba domin babu irada a ciki lam yurid ta'ayirahu ba ne na nufin ya walakanta shi bane ko ya tozarta shi domin giba kan mu manta zikruka akhaka bima yakrahu ko kaga tarif am kenan ambatan dan uwanka da abin da baya son ambace shi da shi cewa in kana fihi ma aqul shi ko da yana tare da ko yana jin ko yana da abinda da na faɗa kaji alƙadar laifi da ribatin fi sittace mutazallimin wa mu'arrifin wa muhajjiri kaga mu'arrif kenan wa mujahirin fiskan wa mustaftin wa man طلب الإعانة في إزالة منكر شدة نبيين شيني معرف القدح ليس بغيبة في ستته faɗin sukar wani ba a ɗaukar a matsayin aibiya abubuwa hudu a wurare shida kai afuwa mutazallimi ya halasta ka je gaban alkali mutum ya je ya faɗi siffofin wani wanda yake buƙatar alkali ya kira shi a ba shi sammaci shi ai da yake yi ka da yake mini ko ka da yake yi mutazallim kenan eh? wa mu'arrifin sannan shi wanda yake ba da tarihi wanto shine babu mu wa mu'arrifi kana bayanin wani in ba faɗi yadda yake ba ba za a gane shi ba to ya halasta sannan wa muhazziri sannan kun kana ma wani wa'azi cewa ya guji wani kaga ɗalibin ilimi ne sai kike shi yana shige ma wani ɗan bid'a kuma ɗan bid'an da'in ila bid'atihi mai gayyatar a zo a yi bid'a zai iya halakar da wannan almajirin to ba laifi ka masa bayani ka siffanta wannan malamin cewa ga abin da yake ga abin da yake muhazzir yana ka tuhazziru za ka taliba anhu ana masa shirkaɗi kai ya biye masa ya halaka wa mujahirin fisqan haka na wanda shi baya jin kunya ya fasikanci Kuma da zai zo yana fasa fasikanci a gaban kowa to in ka faɗa abin da yake ba laifi ba ne shi ma gashi ne yana nunawa shine mujahirin fisqan wa mustafkin haka ya halatta kana fatawa ka faɗi wani da siffofi marasa kyau domin so kake a ba da hukunci a game da shi amma malamai suka ce ba sai ka faɗi sunan shi wa man talaba al-i'anata fi izalati munkar na shida shine wanda yake a zauna ana nitin ga wani yana banna to ya zai a masa wa'azi to sai wani rika ba da bayanin sai ga yadda yake ga abin da yake aikatawa abin da yake aikata yana ba da shaida abin da ya sani to ya halatta in so ake a masa wa'azi ba ba kawai a more ba to kaga shine wannan na biyu wa mu'arrifin kenan mai yin tarifin wani kana siffanta wani kana son a gane shi to shine babu babu qaulin rajuli babu hukuncin faɗin mutum ya faɗan ma wani ya ce fulanun ja'adun ya ce wani gashin shi ai ɗan gashi yake da shi shine ja'ad sannan ja'adu ana ce ma ja'adu mutumin da ya zama gajere shi ma ja'adu ne kunzan kunzan kunzan kunzan larabawa gajere na da sunaye da yawa eh? aswadu baki sai ai baki wulik yake au tsawilun ko kuma a ce ai dogo ne shi a cikin manya-manyan malaman hadisi akwai maidu ne tsawil Hubayb al-Tawil ban malamin hadisi ne tawilun ne fi ilmihi wa tawilun fi jismi ubaidu ne tawil malamin su abin nan hamad hamad na salama malamai suna cewa huwa asbatu talani zati asbatu zati humaid ne tawil hamadu ibn salama hamadu ibn salama duk da ba yi da karfin ruwaya Eh, al-imam al-bukhari bai yi masa riwaya ba sai a wuri ɗaya a cikin a cikin kitabun riqaq shi hadisi ɗaya kawo kuma hadisin ma mawqufi daga ubay ibn ka'ab hmm. ubay yana cewa kunna nazunnu anna qawluhu sallallahu alaihi wa sallam law kana ibni adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalithan hatta nazalat al-hakum takasur ce mu mun zata wannan hadisin da aya ce mun karanta sai mu karanta mu a matsayin aya har sai da zo saukar da alhaakum takasur sai ta tantance mana ashe waccan maganar maganar manzo Allah sama ce da lafazinsa amma ma'anar daga Allah mun gane to to shine kaga akwai kasirun ya ce a wani gajeri ne yuridu sifata abin da yake nufi so yake siffanta shi kawai wala yuridul ghibata ba gulma yake so da shi ba ba yi da wata sifa da zai sufanta shi da shi a gane shi sai ya faɗi wannan sifa mun gane yanzu kaga da Umar radiyallahu anhu in za a siffanta shi da ana cewa me wa kana asla'a man al asla saiku sayyidina Umar yana da saiku duk malaman da suka siffanta sayyidina Umar za su ce wa kana asla'a sannan kuma a asara na umar zai yana da tanko yana da taiko sannan da hannuwansa biyu iri ɗaya suke shi bai da dama bai da hagu damansa in ya mauje ka da shi to haka in ya mauje ka da hagu zai iya rubutu da hagu kamar yadda yake rubutu da dama shi na ke ce al'insanu al'asaru al'asar eh? in an ce al'aisar kuma ba hagu ke nan ko al'aimanu kuma da ba dame ko حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن قيسان عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أخي أبي غهم كلثوم بن الحسين الغفاري أنه سمع أبا غهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة وأن حديث عن ساموش دجا كلثوم بن الحسين شيكم يتي يا جبا بنسع shine abu ruhum wa kana min ashabi rasul sama shi kuma abu ruhum din ya kasance cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina bay'uhu tahta shadarati da suka yi mubaya'a ga manzon Allah sama a ƙarƙashin bishiya a lokacin da za a yi sulh hudaybiya manzon sama yace dan yali jannara rajulun bay'a tahta shajara innal ladina yubay'unaka inma yubay'una Allah yadu Allah fawqa aydihim فمن نكث فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم هذا يد الله فوق أيديهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم kaji shi ne wannan to aka ce yana cikinsu amma malamai sun tattauna a kan shi wannan abu rufin da da yawan malamai sun ce ba a san shi ba ba a san shi ba da shi da ɗan nasa to ya ce gazautu ma'a rasu sama gazuwata tabuka bin yakin tabuka da manzo Allah yaƙin yakin tabuka an yi shi a shekara ta tara ne yaƙi na ƙarshe da mazan sama ya fita an sha faɗa mana kuma mazan sama ba a gwabda yaƙin ba kafarai suka ji tsoro suka gudu mazan sama ya gama kwanakinsa wajen kwanaki ashirin da tabuka ya dawo tabuka gari ne mai nisa eh, yana gabashin madina eh, yana madina eh, abin kudancin madina hanim lailatan bil akhbari muna cikin tafiya shi ke ya kwashe ni a wajen da ake ce mishi al-akhbar al-akhbar wani waje ne a fa'is fa'is sai an wuce fa'is sannan za a tafi tabuk fasirtu qariban minhu sai na zama kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ulqiya alayya an nu'asu alaina an-nu'as kawai sai aka kama na bacci dukkaninmu muka kama bacci فتسقت فنمت ليلة بالأخبار كو عبنا آه، عبنا فتسقت أستيقظ فتسقت سينة في دوم أمبارك وقدنت راهلتي من راهلته كو سينة أبن هوانا يا قسد نمن زن الله صلى الله عليه وسلم فيفزعني دنوها خشية أن تصيب بدله كو سينة سوري na tsorata na tafi kusancin dabban nan tawa ta je an tusiba bihi fil garzi ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta cutar da manzon Allah sama fil garzi da abin da ake daura ma dabba a jikinta shine ake ce mata al yana matsayin kamar siddi fatafiqtu akhiru rahilati sai na rika kauda abin hawa na hatta galabat aini ba'd al da dare dare ina tura dabba ta kai dai har dabban nan ta wade bacci ya kwashe ni fa zahamat rahilati rahilati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dabba ta ta je kawai sai ta gumurzu ta je ta cakuɗi da dabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rijluhu fil garzi kafar manzon Allah kuma tana kan abin hawansa wanda muka ce shine yake matsayin kaman siddi haraƙumi haraƙumi shine ne sai ce mishi algars shi kuma na doki shine ake ce masa sirju asirju asirju balarabe in siddi yana ce ma doki kyau ake sa ma siddi sirj wali farasu lil hilmi bil hilmi musradu wali farasu lil jahli bil jahli ملج... ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مطرش هذا مسرج أسرج فرسه أسرج حصانه أي جعل عليه سرجا to shi kuma na raƙumin shi ne ake ce masa algerzu mun gane fa asabtu rijlahu to sai na samu kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam asti iskilla bi qawlihi hatta yace kai bacci bai tashi ni ba dan farka ba kan kidan ji manzon Allah yana cewa wayyo wayyo Shi ne hassin hassin kalma ce da suke amfani ita a larabci ko kamar mu mu ce wash wash ko kamar idan aka taka mutum ya yake cewa ayyo ai yayi yawa ustaz <laughs> to shi nan dai to kaga na kun yi kama da nasan ka ce kash kaga su has has faƙultu ya rasu lallahi sarfirle a cikin na lillahi na aikata mummunan aiki ya ma'aikin Allah ka nema mun gafara a wajen Allah faƙala rasu sama sir masu su ce ba komai mu ci gaba da tafiya a tafi ka rasu lallai sama ya su kalu ni aka ci gaba da tafiya ce ya sai masu sama ya rika tambaya ta an manta hallafa bidani gifare wai da waye da waye a cikin kabilar banu gifar shi kun shi algifari ne ko? domin ga ɗansu nan kulsum ibn akhi abi ghuflin kulsum ibn al-husayn al-ghifari to shine ya tambaye shi sai yake cewa da waye da waye a cikin kabilar banul gifaq banu gifaq kabilar su abu dhar kenan da waye da waye bai zo yaki ba a ukbiruhu sai in bashi labari sai na cewa da wani da wani duk ba su zo ba fa qala wa huwa yas'aluni sai aka ce man sama ya ci gaba da tambaya sai yana ce masa ma fa'alan dafarul humur tiwalu as-siqatu ga shine mahallin shahid ma fa'alan nafaru wai waɗannan mutanen jama'an nan waɗanda ba su wuce goma ba alhumur waɗanda suke jajaye a halittar su a wasu maturawa suke fuskar suke domin bature ai ja ne eh, eh. ko wani zubin kuma sukan ce musu yalo in sun ce banul asfar su ne turawa turawan yamma shi in europe su ne laraba suke ce musu banul asfari kaga asfar ne kenan da hausa yalo ke yalo ruwan kwai ko to kaga dai suna da alaka da juna mu ma idan mutum jan shi yawa ne ake ce mishi sai ce yalo mr yalo kawai ma haka ake ce mishi to me mutanen nan jajaye suka yi asiwal waɗanda suke da tsawo asiqatu waɗanda suke shagirai kun san shagiri ai wanda zai dige mu idan balarabe ce maka shi shine kwata-kwata nan ba gemu sai an leka nan haka sai a hango wani dan tsini haka dan gashi haka to shine sai balarabe sai ya ce maka sittun kishiyarsa shi kuma shi ne shine ne. lihyani kalma ne ta fi balaga ba al ni ba na manta ta mantar da ni ita take nuna mai gemu da yawa mun gane to asifat jam'i na asifu wanda bai da gemu shagiri gashin shi gabaki ɗaya sai an leka ƙasa sannan sai a hango wani ɗan tilin gashi haka ko guda biyu mun gane to ne suke kaganan mazan sama ya siffanta su alhumuhu aqwalu sannan kuma me asifatu hum humuhun sannan hum tsiwalun sannan hum fi law lausa alhadith qala fa haddathtuhu bi takhallufihim sai nace ai ya ma'aikin Allah dukkanin su basu to ba suna gida abin su fa ma fa'ala sudu to bakaken nan fa alji'adu waɗanda suke su kuma gashin su jin mutum gashin irin na ɗan Afirka ne shine alji'adu jam'u da'adi wanda gashin shi yake martikakken gashi martikakken gashi gashin da ko an taje sai ya sake koma yadda yake wida ce kaji alji'at al'isa kuma ga suka jeru allazina lahum na'amun waɗanda suna da ƙananan dabbobi bi shabakati sharakhin a wajen da ake cewa shabakati sharakh fatazakkartuhum fi bani rifa'in sai da manzon sa mai siffanta ta haka sai na gane su sai na fahimce su su ma a cikin banul gifar suke falam azkurhum hatta zakartu annahum rahatun min aslama daga baya sai na gano ma ai ba cikin banu kisir suke ba suna cikin banu aslam ne fa qultu ya rasulullahi ulaika min aslam sai ce a ah, ya ma'aikin Allah a cikin kabilar banu aslam suke qala fa ma yamna'u ahada ulaika hin yatahallafu to ne yasa ɗayan idan ba zai zo ba an yahmila ala ba'irin bin iblihim ma'an nashitan fi sabilillah tun da shi ba zai zo ba me yasa ba zai bada dokin sa ga wani mutum mai kirsashi ba ya hauye ta kije jihadi dan Allah in kai ba za ka baka ba wani ya ji kun daidai abin da ake karantar da mu kenan mun karanta da ku a nan a cikin alhisbatu fil islam ba za ka iya fita ba to ka bada gudunmuwa duk aikin da za a yi na addini kai ba za ka iya zuwa kai da kanka ba to ka bada gudunmuwa ta kuɗi kai ya zama za a yi wani abu da Allah kai ba ba hannun jalin ka a ciki to mazu su ne ce ne aka ce mazu su ya ce ne zai hana ɗayansu idan ba zai samu zuwa ba ba zai ɗora wani akan dokinsa ba akan raƙuminsa ba shi tun da ba zai samu zuwa bai samu wani mutum na shekan ne kirsa shi ya tafi ya je ya jihadi fi sabilillah fa inna azza ahli alayya an yatakallafa anni muhajiruna min quraish wal ansar wa ghifarin wa ghifarun wa ce wallahi abin da yafi min girma fa inna a'azza ahli alayya ce lallai mutanen da suke da daraja a wajena an ya takhallafa anni a ce wai ba su je a ce na gayyata na ce a zo abu ba su je ba kaga shi ba laifi bane in ga wani abu naka kaga wani wanda ya cancanta ya zo bai zo maka ji haushi ba laifi bane duk da hadisin yana da raunin sanadi ba laifi bane ka ji damuwa wane yanzu a ce wane abu za a yi abu na ban ga wane ba ba laifi bane manzo su ne ce aka ce ya ce ina jin damuwa mutane na masu daraja daga cikin almuhajiruna a ce ba su zo ba shawa da lansaru da kuma banu rifar da asilan a ce ba su zo ba har da kamata a ce su zo ba ko da ka kaga shi ne wannan ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه sai kamata ba a ce manzo sama ya ce a zo a tafi sai manzo sama ya ga bai gawa na bai gawa na bai gawa na ba bai kamata ba to wannan mahallin hadisin babba shine ne ma fa'ala an wa ma fa'ala sudul ji'adul kifaru kaga wasafahum annabi sallallahu alaihi wasallam an ghaibatihi ba su nan amma manzon sama ya siffanta su da waɗannan siffofin hadisin mala albani ya rauna shi a cikin da'iful adab al ya ambace shi a cikin da'iful adab al to wallahu alam akwai sauran hadisai guda biyu a cikin babun sai mu basu sai karatu na gaba sai mu ji su والله أعلم